Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kacici kacici wanda muke kawo muku shi kai tsaye daga tashar Hausa Magic. A har kullun ni ne mai gabatar da wannan shirin Sa'ad Hassan Kyankai. A tare da ni akwai yan uwan aiki na akwai mai ba da maki wato mai karfa Usman Yakubu. Sannan akwai mai kula mana da lokaci Abubakar Idris Abdulhamid. To, a ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu tafi cikin shirin gadan-gadan. A bakinmu na yau shine muna tare da Abba Ibrahim da Bashir bashir musa so tambayar mu ta farko za mu fara da malam bashir a ranar juma'a da misalin karfe 5 da minti 45 an nuna wani fim mai suna gida daya su waye fitattu jarumai a cikin shirin gida daya suleiman bosho farar ba shi maki biyu ya faɗa daidai to malam abba mun dawo kanka a fim din gida daya waye ya ba umarni a cikin wannan shirin fim din gida daya abubakar jibrin waye ya bada umarni a cikin wannan shirin fim din gida daya har yanzu dai kana kan lokacinka lokacin ka ya cika to mun dawo gare ka malam bashir ko za ka taimaka min in ka san ansar ka bayar hassan gigs ya ci a ƙara mai maki ɗaya tambaya ta uku malam bashir an haska fim ɗin jariri na a tashar mu ta hausa magic ƙarfe nawa aka haska wannan fim ɗin to lokaci ya ci maka to mana abba mun dawo gare ka su waye jaruman fim ɗin jariri na muna buƙatar ka gaya mana wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada suka taka rawa a cikin fim ɗin jariri na to gara basa mun dawo gare ka malam bashir su wanne jarumai ne suka taka rawa a cikin shirin fim ɗin jariri na gaskiya ban sani ba an haska fim ɗin rashin uwa ranar juma'a karfe nawa ne aka haska wannan fim ɗin mai suna rashin uwa kai gaskiya ban sani ba malam abba gare ka dama ta sake dawa gare ka gara basa karfe nawa aka haska wannan fim ɗin rashin uwa karfe biyar da rabi malam abba mun dawo gare ka akwai wata sabuwar dukoda wadda dstv ta samar da ita wannan sabuwar dukoda tana aiwatar da ayyuka guda uku yaya sunan wannan decoder esflora ya ce wannan dukoda wannan ayyuka guda uku da take yi wadda ba kowace dukoda ce take yi ba sai ita wannan dukoda da suka kawo ta sabuwa daga dstv menene ayyuka guda uku da take yi tana gaba tana baya kai gaskiya ban sani ba a sake tunani kana da lokaci eh aha to lokaci ya ce ma to malam abu ko zaka dafa mai ka ƙara samun abubuwa guda biyun da wannan dukoda take yi Malam Abba, mun sake dawa kanka dai. A shirin fim ɗin gida ɗaya, waye mataimakin mai bada umarni a cikin wannan shiri? Abubakar Jibril. A'a, kana dai da lokaci, yi amfani da lokacinka. to lokaci ya ce maka malam bashir ko zaka dafa masa ka gaya mana waye mataimakin mai bada umarni a cikin shirin fim din gida daya aminu s bono ya ce ba shi maki daya gare ka mana abba ya sunan daraktan da ya bada umarni a cikin shirin fim din gida daya Ilyasu Abdulmumin ya ce. to a yanzu za mu karkata akalar wannan shiri inda za mu koma wurin wanda shi ne mai ba da maki ya ƙididdige ya ga nawa kowane bangare ya samu sai a bayyana wanda allah ya ba nasara a cikin wannan shiri bashir musa yana da maki bakwai sai abba ibrahim yana da maki tara cikin wannan kacici-kacici wato abba ne nasarar cin wannan kacici-kacici namu na wannan makon a sakamakon gabatar da wanda ya nasara a cikin wannan kacici-kacici akwai kyaututtuka da muka tanada da zamu ba da wanda ya nasara da wanda bai ba ma akwai dukodoji da muka ɗauko da zamu bayar zamu gabatar da su kyauta masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo karshen shirin wannan shiri namu na kacici kacici ku kasance da mu a cikin shiri namu mai zuwa mu kalli hausa magic bisalam